أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك أيوه laraba 26 ga watan ramadan shekara ta wanda ya daidai da 21 ga watan 6 shekara ta 2017 da izinin allah za mu tashi aya ta 59 a cikin suratu maryam na a'udhu billahi minash shaitanir بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا na'am Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya jero mana manzanni da annabawa da ulul azmi ma a cikinsu to a ƙarshe ce ula'ikan lalina na amallahu alaihim minan nabiyina min zurriyati adam wa min man hamalna ma'a wa min zurriyati ibrahim wa isra'il وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا وسيتي فخلف من بعدهم خلف خلف قرون tsaraku fakhalafa sai suka maye min ba'dihim a bayan waɗannan annabawa tsaraku duk tsara galibi shekara ɗari shine ƙarni guda galibi shekara 100 wasu suka ce a 'yan wanda suka rayu a lokaci guda su ne tsarako idan aka wayi gari aka laliba aka laliba duk ire-iren su babu to sai a ce wannan karnin ya ƙare an gane ko to wanda suka taso su ne sabon karni misali 'yan shekara wanda da su ne matasa unguwan nan ko 'yan wace magidanta matasa 'yan 35 40 zuwa shekara arba'in gaba sai aka laliba duk ire-iren su babu kaga wannan karnin ya kare ke waɗanda suka biyo bayan su ne sabon karni to na haka wasu na ganin za a ƙayyade da shekaru wasu kuma ba sai an ƙayyade da shekaru a sala waɗanda suka zo daga bayan nan sai suka tozartar da sallah wattaba'u shahawar suka bi sha'awa-sha'awai na duniya dukiya ce mata ne gine-gine ne a motoci ne suturu ne duk kayan sha'awa ne sai suka biye musu waɗannan fasalfa saufa ya yalqauna gayyan da samunnu za su gamu da gayyu gayyu a dunkule hasara gayyu azaba mai girma gayyu azaba mai raɗaɗi waɗanda suka biyo baya ya zama su lalatar da sallah da tozartar da ita wanda za mu zo mu ga menene ma'anar tozartar da sallah sa'annan wata ba'u shawar da zama sha'awa sha'awa suke biya a me sha'awa abinci sha'awa abin sawa sha'awa a gine-ginen gida sha'awa a kayan ɗaki sha'awa a ainihin mata sha'awa a kaza shine kawai abin da suka sa a gaba wannan fa saufa yalqauna ghayyan da sannu za su gamu da gayyu illa man ba sai wanda ya tuba daga cikinsu wa amana ya imani wa amila salihan ya aiki na kwarai kenan ya dawo gyara al'amarinsa to fa da yadkhuluna aljanna waɗannan za su shiga aljanna wala na shay'an ba za a tauye musu shay'an wani abu ba saboda sun yi abin da yake ba daidai ba yanzu suka dawo suka gyara wannan ba zai sa a kama su da laifi kuma a tauye musu ladansu wannan aya ta kunshi matsaloli daban-daban matsala ta farko me tozartar da sallah ne wanda shi ma na ibn kasir ya kawo maganganu da dama dangane da abin da ake nufi da tozartar da sallah wasu ka tafi akan barin ta baki ɗaya baya yi shine tozartar da ita wasu ka tafi akan tozartar da lokacinta ba za a yi ta ainihin lokacinta ba sai lokacinta ya fita sannan ne kuma za a dinga haɗawa da biyu da uku wasu ka ce a'a yin ta ba bisa sharuɗanta ba a yi ta dai a yi ƙoton zakara kif kif kif kif kif nan da nan a tashi ba tsaye da ruku ba tsaye da sajada ba cikakken karatu ainihin da shauransu wannan duk maganganu an yi su shi wani lamin ya tunkule su a nan ya tarkato su ya hada ya ce to waqtalafa ahalin ilmi fil muradi bi ida'ati sala malaman ilimi sun yi sabani dangane da abin da ake nufi da tozartar da sallah na wasu ka tafi al-murad bi ida'atiha ta'khiruha an waqtiha jinkirta ta gabarin lokacinta a gani ko domin san sallah ma tana da lokuta guda biyu akwai lokaci na muktari akwai lokaci na daruri to mafifici shi ne ta lokaci na muftari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi soyayya ayyuka zuwa ga Allah ko mafifitan ayyuka ga Allah yin sallah ainihin a farkon lokacinta to kaga da ka yin ta a farkon lokaci kaga shine mafici wanda zai zama sai ya bari ya je karshe to shi ba kamar me kamar yayi wasa da ita ne ko da bai za a ce ya tozartar da ita ba ya yi wasa da ita amma in ya yi ta lokaci to ya fita amma jinkirtar daga barin lokaci shi da ce har sai lokacin ya fita sannan saboda yana wasu harkokinsa ko saboda tana wasu harkokinta sannan kuma a yi ta watakila sai an haɗa ta wuni ma sannan a yi su kamar yadda mafi yawan mata suke an rawaito daga abdullahi dan masa'ud da na hayi wannan magana ne da kuma alqasim bin muhaima da mujahid da amur bin umar bin abdulaziz da shauransu imam al ya tafi akan wannan ra'ayi ce wannan magana ita ce mafi inganci cewa abinda ake nufi da qada'us sala to zartar da ita domin an ce barin ta baki daya to ai kafirci ne wannan baki mutum ya bar addini ma baki daya wasu da ce ida'atuha al-ikhlal bi shuruɗiha wato rashin cika sharaɗanta kamar yadda muka faɗa zama ba kawo fatiha yadda ya kamata ba a kawo ruku'u cikakke ba a kawo sajina cikakke gani ko to malam zanjad yana da wanda suka tafi akan wannan ra'ayi wasu suka ce ida'atuha jahadu wujubiha mutum ya musu cewa wajibi ce yana garba ba wajibi wacce don haka kawai dai tun da shi mumini ne mumini ne sanda ya samu dama sha'awa ce wataƙila ya bari sai ramadan ya zo ne yi kawai a yi ta yayin gari inda da yawa wannan yana faruwa musamman ƙasashen laraba da yawa akwai matasan da daga ramadan sai ramadan sal wataƙila ma ya sallar ma ba zai azumi ba je likita ya rubuta mata takarda eh, cewa shi baya da lafiya don kada an gan shi a maɗa kudin cin abinci a ce yaya ban sai nuna takarda ce likita ya bashi likita ya bashi izini kada ya yi wannan magana an rawaito daga muhammadu bukari da korazi da shauransu wasu ka ce a tozartar da ita yin ta ba a jam'i ba mutum ya laɓe a gida kawai yake a basu baya zuwa masallaci ana yi a jam'i wasu ka ce a barin masallatai eh, wancan gungu si nasu gefe guda wancan gungu si nasu wancan kowanne ɗan ƙungiya su ɗan haɗa a ƙofar gidansu ko a ƙofar shagonsu ko a ƙofar kantinansu a nan za su yi eh? shi sa ce wal gali bis sana'i wal asuba da shagala da sana'o'i mu a ƙofar shaguna mu zami wancan ma su ko a ƙofar gidan a hirarsu can a tukuban tsiransu wancan a gurin facinsa zai har haɗa yan mutanen da suke tsayuwa a nan a nan za a yi sallah ya ce wannan a tozartar da masallatai ba a zuwa a haɗu ce wannan yana daga mai ainihin tozartar da ita to mafi yawan abin da malamai suka tafi akai cewa me cewa tozartar da ita a magana mafi abin nan shine barin yin ta a lokaci ba idan muka haɗa wani wani za mu ga tozartar da ita rashin a zo yi jami ka tozartar da ita zala sallallahu alaihi ya ne je ya kona gidajen waɗansu da ba sa zuwa sallar jami ice na kusanta in sa wani ya sa sallah a tayar da ita in tura wani ya sallar ni da zage baya in tafi in je ko gidajen wanda ba sa zuwa mai zuwa sa sallar jami'in su in kaga ashe cewa shi ma to zartar da ita ne wannan magana ce mai karfi to babban abu a nan magana wanda suka tafi akan cewa barinta da shi da aka zo da maganar me ma ainihin hukuncin barin sallah bari iri biyu ne akwai wanda zai batta yana mai musu to wannan ijima'in malamai wannan ya fita daga addini ba ma magana wannan ijima'i shi sa ne cewa jama'ar ulama ulama ala anna tarika sala al jahid lil wujubi ha kafiru wanda ce sallah ba wajibi ce. wannan ya kafirta wa annahu yuqtalu kufran malam ya tub kashe shi ainihin kufran kisa da kafirci matukar bai tuba ba نعم والظاهر أن ترك ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها wanda ya ce a ni zan yi sallah amma ba ruwana da alwala ai ba dole sai da alwala ba sallah kawai zan shiga ne yin alwala ba dole ba ne ko kuma ina da janaba yin wankan janaba ai ba dole ba ne kawai ko da shi zai sallar sa haka to shi ma suka ce wannan kamar barinta domin abin da wajibi baya cika sai da shi shi ma ya zama mai ya zama wajibi amma abin da aka yi saɓani shi ne barinta da wulakanta ta yau ya yi gobe ya ƙi ko kuma sai azumi ya zo ya yi amma dai ya ce a gaskiya wajibi ce wajibi ce sallah ba sai dai lokaci lokaci ya samu ne ma dubu to wannan shi da aka yi saɓani shi ma a ya kafurta ko ko a ya sha bamban da wanda yake ainihin yadda ya ce ba wajibi ba ce ma'ana za a riskar da shi da wancan ko ko za a riskar da shi da wancan a nan ne malamai suka yi saɓani waɗanda suka ganin kafircinsa sun tafi a kan hujjojinsu gane ko cewa lallai ba'udar ilmi annahu kafirin murtaddun istatab ya kafurta ya yi ridda lalle a nemi tubansa ita wajibi ce amma tsaska ba dole ba ne sai na yi sallar tun da dama na yadda ya eh, wajibi ce amma ni ba zan yi ba sai sanda dai na samu lokaci kawai to haka ce ya yi ridda a nemi tubansa har kwana uku ana cewa ka tuba ka tuba ka dawo ka dinga yin sallah lokaci shawararsu ya tuba shi ke wa in lam yatub mutila kufran wasu malamai suka cewa kashe shi kisha na kafirci wai man qala biya za imam ahmad bi asahi riwayatayn anhu wa marwayin an ali bin abi talib radiyallahu anhu wa bi qala abdullah bin mubarak wa ishaq bin rahuya wa mansur da al-faqih min ash-shafi'iyya haka na abin tayyib bin sallah min ash-shafi'iyya da shauransu riwaya da'ifa rarona daga imam malik dalilansu na farko faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum in sun tuba sun tsaye da sallah sun ba da zakka yan uwanku ne idan ba su tuba kenan ba su ba tsaye da sallah ba ba yan uwanku bane ke to gashi kuma Allah Ta tabaraka wa ta'ala yana cewa innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwa ne kenan idan ba su tuba ba sun zama ba yan uwanku bane kaga sun zama a ɗaya bangaren ke sai daga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a ina imamu muslim ya fitar hadisin jabir bin jabir bin abdullah wanda yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salah bar tsakanin mutum da shirka da kafirci barin sallah da haka kenan fa man tarakaha faqad kafar wanda ya bata ya kafirta haka nan wani hadisin da yake cewa bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salah yace waduhu abu ne bayyanan ya cewa wanda ya bar sallah nan ma ainihin ya fita daga addini haka nan a hadisai ne ga sanar da dama wanda aka zo da su daga ci akwai hadisin abu huraira da yake caka da asabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ya rauna shay'an min al'amali tarko kufrun gairu sala sahabbai ba sa ganin barin wani abu na daga ayyuka kafurci ne sai dai sallah wannan ne ita ce suke ganin ainihin barinta wato wato kafirci to sai masu wani ra'ayin akan wannan wanda suke ganin a ah, mai kafirta ba wanda ya sallah don sakaci da kasala ya ce wajibi ce amma ba ya yi don sanda da ya samu dama wanda suna ganin ba mai kafirta ba suna ganin mutarifan biyu dubiya gairu kafin wanda wuyi yuqtalu haddan in za a kashe shi ba aka ce to ka dinga yaki aka gargaɗe shi yaki aka gargaɗe shi yaki in za a kashe shi ba kisan kafurci za a yi ba sai dai a yi masa kisa na haddi kamar mai kamar mai zina kamar a ce ya yi zina ne ya yi keta wani haddi na shari'a to wani irin kisa ka kenan yana nan a musulminsu ba za a kashe shi yana matsayin kafin wanda shi ne ra'ayin imam malik da sabansa shi ne ra'ayin imam shafi'i da jumhurin ainihin malamai kuma sun kafa hujjojinsu akan haka daga ciki faɗin allah subhanahu wa ta'ala fa in tabu a ƙamu salata wa ta zakata fa sabila sai suka ce fa inna allah ta'ala biya da ishtara da fi takhaliyati sabilahum iqabatuhum as-salah yace wa yufamu min mafhumi shar allah ya sharɗanta a cikin wannan aya cewa sharaɗin da za a basu tsaida wasu sallah yace to za a faɗi mafhumin sharri abin da za a fahimta daga wannan sharaɗi annahu in lam yuqimuha lam yukhal sabilahu ba za a rabu da hanyar su ba mena mana ba za a kyale su ba a ce su tafi can sun zama kafirai su fahimtar da suka yi wa hadisi yana daga cikin hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito da sanadin su ai zuwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarci da kashe mutane yaƙi mutane afuwan an umarci da yaƙi mutane a ya da Allah ilaha illallah wa anna rasulullah wa yuqimu sala wa tun zaka bai idza fa'alu dhalika asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqiha an umarci da yaƙi mutane har sai su ce da ba abin bauta da gaskiya sai Allah hakika da muhammadu manzon Allah ne kuma su tsayi da sallah su ba da zakka in sun yi wannan to sun kiyaye jinnansu da dukiyarsu sai ne da haƙƙinta suka idan ba su yi ba ba su kiyaye jininsu ba ke da haka za a iya kashe shi amma na haddi su ba za a yi masu kisa da kafirci ba daga ciki akwai hadisi da imam al-bukhari da muslim suka fitar daga abu sa'id al-khudri ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya aiki ali zuwa yaman ba ta ali ali ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ali radiyallahu anhu wa huwa bil yaman ila nabi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaman bi zahaibatin fa qasamtuha bayna arba'atin da fa qasamaha bayna arba'atin fa qala rajul ya rasulullahi taqillah fa qala waylak alastu ahqqa ahli ثم ولى الرجل فقال خالد بن وليد يا رسول الله على أضرب فقال لا لعله أن يكون a wannan hadisi ali bin abi talib aikowa da adam sallallahu alaihi wasallam wasu dinaru manzo Allah ya raba ta tsakanin mutum hudu bayan ya raba sai wani mutum ya ce da manzo Allah ka ji tsoron Allah manzo Allah ce kai tanka ba ni ne mafi cancantar mutanen duniya ji tsoron Allah ba sai mutumin ya juya da ya juya sai Khalid bin Walid ya ce ya Rasulullah in je in sari wuyansa ba hmm. sai manzo Allah ya ce a'a bai yiwa ne yana sallah mutum da yana sallah bai ce a yana wulakanta ta ko yana wasa da ita ba tun da ne yana sallah ba za a je a ainihin ba za a taba shi wanda duk yana daga cikin hujjojinsu da jauran hujjoji da dai suka faɗa wanda suna da ɗimbin yawa su ba waɗancan suna da ɗimbin yawa wanda aka tafi a kai ka kaga saɓani ne tsakanin cewa shi wanda ya bar sallah da wulakanci da yana mai wulakantawa yau ya yi gobe mai ba ko ya yi wannan ya tsallake waccan to bai za a yi masa wasu kana ganin kafirci ne baki ɗaya suna ganin a bai zama kamar kafiri ba amma dai duk da ka a gargaɗe shi ya sallah za a yi in har ta kama ya ji ya ji ba dola ce ta musulunci to za a yi masa kisa ne amma na haddi kamar ya keta haddi ne na shari'a za a yi masa kisa kamar wanda yi zina ko makamancin wanda da akwai aloli dai da suka shafi sallah wanda lokaci ba zai bayo mutum tattauna a kansu ba wanda ya manta sallah har lokacin ta ya fita ainihin me zai yi akwai gabatar da sallolin da suka tsere mutum kan ta lokaci ana bunka wasu salloli ga kuma ta lokaci da sai ka yi ta lokaci sannan ka yi waɗancan ko sai ka yi waɗancan sannan ka yi ta lokaci menene adadin sallolin kuma da su ne sai ka gabatar da su sannan za ka yi ta lokaci wanda in ya haura sai ka yi ta lokaci sannan ka yi waɗancan haka nan jera fawa'id a kan kanta salolin da suka tsere suka tsere ma za ka jera su ne a za ka faro a zahar la'asar magariba isha ko kuka iya magariba sannan ka yi la'asar sannan ka dawo ka yi isha sannan ka koma ka yi azahar shi ba wata mas'ala ce da alhamdulillah duk mala ya tattauna ta suna da a littafai na fi kyau kullum ana karantawa shi sa ba bukatar sai mun tattauna su a kai tsakanin saɓani na malamai dangane da wani masalla da kasala ɗinca zai rama koko shi kenan hmm? an ji cewa ba kama wanda yi musu ta ne to zai rama ta ko kuwa ba zai rama ta ba shikenan ta riga ta riga ta wuce kawai yanzu dai tunda an an kama shi baya yi to a tilaste shi ya dawo yana yin sallah a cikin lokaci ba tare da tozartar da su ko haɗa su ko yin wata ya tsallake wata ba duk wanda alhamdulillah ba ya tattauna su wanda suna da littafan fikihu za a samu a karanta su na illa man taba wa amana sai wanda ya tuba ya imani na ba amila salih ya aiki da kwarai fa ulaika da khulul aljanna za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'an ba za a tauye musu komai ba to me gayyan din da ya ce sannan ma me shahawat din da aka yi magana su kansu ko masala ta bin shahawat me ake nufi da bin shahawat dama ne shahawat Allah ya subhanahu wata'ala ya gaya mana sun ce zuyina linnasi hubbu shahawat to me hubbu shahawat sai ce minan nisa wal banin wal qanatir al muqaddara min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf yace zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'a kaga sai jiro na abubuwan da suke su ne sha'awa din wannan su din za su iya shagalar da mutum kula da sallah minan nisa shagala da abubuwa da mata kila eh? ba da matansa ne na gida ma a ce dama dama to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai matansa na gina ma ba sa shagalar da shi gabarin sallah ko aisha ta rawa an tambaye ta me aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa ko me sana'arsa a gidansa ta ce ainihin mihinatu ahali sana'ar da iyalinsa suke yi ne sana'arsa da girkin da suke yi da shara da suke yi da wanke da suke yi shi ma ne sana'ar in ya samu lokaci yana taya su sai su yi wannan amma wai idza ja'atis salah kharaja ila al-masjid in sallah ta zo sai fita yi masallaci sai kyale su su yi aikin su dama nasu ne ta yasi yake to kaga kenan hatta iyalin mutum na halas bai kamata su hana mutum ainihin sallah ba to amma wanda dama suka fi hana sallah din wanda suke na banza ne wanda suke na lalata su ne mutum wanda ya shagala da su dama baya tunanin ma cewa lokacin sallah yayi bara ya tashi to kaga yace minan nisa'i wal banin watakila sha'anin yaya yace neman abinci wajen ai shagala da neman abinci ya wallahi iyali muke neman abinci da aka buga nan buga can ta hana shi ya sallah a lokaci wannan ba uzuri ba ne minal minal sai walbani da wal qanatir al muqaddara qanatir ainihin tarin dukiya san a tara wataƙila shi wannan ya wuce ma batun bukatar iyali ba dai san a tara da aka wajen hauwa hauwa da cuwacuriya za a tara to dai shagalar da mutum gabar yin sallah mina shi sa ya ce mina zahab dinare eh, wal fidda da azulfa ko da zahabi wal finna wal khayl al musawwama da dawakai wanda suke ababan yi wa alama kamar yanzu ka ce tarin ainihin motoci wanda za su iya shagalar da mutum in ka ce motoci watakila ya mallaka ko kuma hawa ko tukinsu yi zama shi ne ya shagalar da mutum ga barin ya sallah a lokaci wal khairil musawwati wal an'am da dabbobi kamar makiyaya wanda kiwon su zai shagalar da su ga barin yin sallah a lokaci ko shagala da kula da su wajen ba su abinci ko ba su ruwa ko wani abu har su bari lokacin sallah ya wuce walan abi wal harf da harkar noma mutum saboda gonarsa ya zama ya bari ainihin noma ta shagalar da shi bai sallah a lokaci ba ya ci mun dawo gida da yamma ma yi kafin mu je yammaci eh? yana can yana ta kaftu na ƙasa ƙasa ta shagalar da shi gabarin ainihin sallah a lokaci kuma wanda wanda ya ce a yi sallar nan shine mai fito da abincin in ya rike bayan da zai duk kaftinsa abinci ba zai fito ba to kaga kuma sai ya shiga lagabarin bauta masa wal an'am eh, da dabbobi na jin daɗi wal harf shi ne ce da amfanin gona ta shagalar da mutum duk Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya wannan duk abubuwa ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawan makoma ta tabbata zuwa ga Allah da haka duk waɗannan dai ana yi ne su zama sababi hanya ce ta samun amfani kawai amma hakikanin abu ma yana hannun Allah ta baraka wa ta'ala to amma kyakkyawan kuma wata mutum ya ce zai huta da ita ya ji daɗi da ita to tana wurin Allah ta baraka wa ta'ala wanda shi ne ya ce a yi wannan sallah don haka waɗannan su ne shahawa ta galibi da suke shagala da mutum gaba da tsaye da sallah sai ce fa sawfa yalqawna ghayyan za su gamu da gayyo gayyu asalin gayyu ne hasara asalin gayyu hasara asalin gayyu azaba kowace irin azaba amma nan ana nufin ne azaba wacce take mai raɗaɗi ya zo daga cikin maganganun malamai kamar ainihin abu iyad yana ganin cewa gayyu wani kwari ne a wutan jahannama wanda haka ya haɗa miki da jini na azabar da ake wa 'yan wuta domin da yake gangarawa na mikinsu na jininsu to shi yake zuwa yana taruwa a wannan kwarin to shi ne gayyu wanda kuma shi za a ɗiba a bawa wanda suke tozartar da sallah ba sa yin ta ainihin a cikin lokaci Allah subhanahu ala ya mana tsari جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Ah, da ya ce waula yake da hulun aljanna waɗanda za su shiga aljanna to wace irin aljanna ce shi ne ce janna ta adini aljanna ce ta dawwama duk da ya zo da ita da jami'a nan aljanna ce ta dawwama waɗanda suke suka tuba can to su ne za su samu shiga cikinta cewa illa man taba wa amana wa amila salihan fa da yadkhuluna aljanna idan suka tuba gabarin wasa da sallah da tozartar da ita da lalatar da ita to za su samu shiga aljanna suka dawo suka yi imani suka yi aiki da kwarai suka gyara ayyukan suka dawo suka daina wasa da sallah wanda za su samu shiga aljanna amma aljannatu na adinin dawwama ba aljannatu na nan duniya rafuka da za a shiga a ga kayan marmari eh, a fice a basu ba ko kuma ka dawo ran babu sun bushe a wannan aljanna ce ta dawwama wanda za a dawamar da jin daɗinta ga masu bin allah ta baraka wa ta'ala musamman masu yin sallah lokaci domin wanda ya tsaye da sallah to ya ya ana ganin shauran abubuwa ba zai tsaye da su saboda ita ce ginshikin addini ita ce ginshiƙin addini nisa ce bana kama ha faƙar a kama din wanda ya tsere ta ya tsere da addini gane ko wanda ko ya tuzartar da ita ya tuzartar da addini to wanda yi wasa da sallah ana ganin tare da cewa ita ce kuma ginshiƙin addini ana ganin yi wasa da shauran abubuwa na addini ma shine mafi sauƙi tun daga abin da take ita ce babba a cikin addini ya banzatar da ita to ashe ya banzatar da shawara ba shi ne mafi sauki a gare shi domin ita ce farkon ba abin za a mutum hisabi a kansa a awwal ma yuhasabu alaihi almar'u asala alqiyamah as-salah da ta ba tamma da wasairu a'malihi wa da da naqisatan ruddat wasairu amali in an sami ta cikakkiya eh, shikenan za a zo a masa hisabi to za a ce ina sallah ko in sallah ta zama tana nan jin yadda ya kamata ku sai a karba shauran ayyuka kuma sai zama masu sauki eh, wataƙila ba in ya sami ya siran ba sai an duba masa ba sauran ayyukansa ta ce a tun da sallah ta zo ayi komai kuma mai sauki ne kamar ɗan rod sabji tambaye ka lasin ko in eh, wa lasin ya yi daidai ga belt to shi kenan watakila ba sai ya ce ina ina mai sunan abubuwan da suke tambaya su ina wane ne faya distinguish a ƙarshen ta zai ce a to kenan yi gaba to domin abin da ake nema na asali ya samu to sai ka wuce to amma ba a same ta ba fa to ka gane kuma shauran abubuwa ina azumi ina hajji ina zakka ina waye da kuma tambaya sai ta biyo baya ta ta biyo baya sai la masha Allah to wannan da suka zama sun tsaye da ita nan sai su samu jannati adilin aljanna ta dawama allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wanda ar-rahman sarki ar-rahman wanda rahmarsa ta game kowa duniya da lahira ainihin yi musu alkawari bilagai bai a fake ko wai ba su ganta ba amma Allah ya ba su labari kuma ba su ganta ba suka yi aiki da zai sa su a ciki to sai Allah shi kuma ya cika musu alkawari domin ba su gani ba ya musu alkawarinta to kuma sai suka yadda suka yi aikin da zai sa su a ciki to Allah bai cika alkawari da sai sa su ainihin a ciki inda huwa hakika ubangiji kana wa'aduhu ma'atiyya aduhu alkawarinsa kana ma'atiyyan ya zama abun zuwa wasu kuma suka ce kana wa'aduhu ma'atiyan alkawarinsa ya zama ma'atiyan ai atiyan mai zuwa in dai Allah ya alkawari to wannan alkawarin yana nan za ka ga wata ran ya zo kuma allah ya cika wannan alkawar la yasma'una fiha lagawan idan suka shiga aljanna la yasma'una lagawan ba za su ji sashen zance ba duk maganar da za ta ɓata rai ba za su ji ta a ciki ba su ji ashar su ji zagi su ji batsa su ji zambo su ji habaici ba dai a aljanna illa salama sai magana ta zaman lafiya wanda mutum zai ji daɗi a ransa idanuwarsa ta sanyi to ne za a ji aljanna amma duk magana da za ta tada hankali ba za su taɓa ji aljanna ne Allah ya ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa ƙilan salaman salama ba za su ji lagwan ya san zaje wala ta'thiman ko maganar da za a yi laifi ba a shar ai sai a yi laifi a yi ta ko eh? ba sai a yi laifi a yinta ainihin cin nama wani sai a yi laifi a zambo sai a yi laifi a yinsa to ta asiman ba za su taɓa ji ba a lahira a aljanna illa qilan salaman salam sai faɗin salaman salam lafiya lafiya zaman lafiya zaman lafiya ba ba wani abu wanda yake mai fita da hankali a ciki wala hum zukuhun rizquhum arzikinsu ya tabbata fiha a cikin aljanna ne abincin da za a dinga kawo musu bukuratan wa ashiya safiya wa ashiyan da yamma za a dinga kawo musu arziki na abinci iri-iri daban-daban na safe daban na yamma daban to batun bukuratan wa ashiya an magana ainihin dangane da me ake nufi da bukuratan wa'ashiya daga ciki na farko yanayin ma zaman nasu ya zo hadisin imamu ahmad wanda ya fitar da sanadinsa ya zo abu huraira ya ce sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwal zumratin talijil jannata suwaruhum ala suratil qamari lailatul badr farkon jama'a da za su shiga aljanna kamanninsu kamar kamannin wata ne lokacin da sa haskensa ya cika inda za a ga wata inda fet ba wani abin da haza-haza a cikinsa to haka kamannin su yake haskensu la yi su kuna biya ba sa a aljanna domin tofi alama ne na wani abu da yawa da mutum zuciya ko wala ya taba da fiya ba sa zubar da majina a aljanna wala ya ta gawwato da ba sa bayan gari ba yi tambaya cewa ba sa bayan gari kuma ainihin gashi suna cin abinci an cewa lahun fiha ko ma ya shi tahun duk abin da suke so nana an magana wa lahami tsairin min ma ya shi tahun duk ga su nan amma kuma ba bayan gari idan za su yi shine zai gaya mana ainihin wato wato kawai gumi ne za su idan suka ji alama sai su yi gumi in ya tashi fita sai ya fita da kaskewa ne na almiski da shi ke abin da suke ji kuma ya tafi kenan aniyatuhum wa amshatuhum adh-dhahab wal fidda koransu da abun taje kansu na azurfa ne da dinari wa jamirhum al-uluwa ainihin da suke dora su na lu'ulu ne wa rashhum al-misk su na almiski ne wa li kulli wahid minhum zawjatan kowannen su yana da mata biyu yura muku saqi hamin wara'il lahmi ana ganin fargonta ta bayan nama min al-husni saboda kyau la ikhtilafa bainahum to abin da yasa yazo da hadisi kenan ba saɓani a cikinsu ba a saɓanin da zai kawo damuwa sai dai a yi ta hirar duniya na an yi kaza an yi kaza amma zuwa ana musu na ido yana ja ana ta da jijiya wuya babu shi wala ta bako babu ƙiyayya walobin ala kalbi rajulun wahid zuciyarsa kamar zuciyar mutum ɗaya take eh, babu ƙeta babu gunta babu kaza a ciki yusabbihu allaha bukuratan wa ashiya suna tasbihin Allah safiya da wanda ya nuna mana irin ah, yanayin kamanninsu da kuma irin tanadin da aka yi musu a gidan aljanna na kayan ado da kuma mata da aka tanada musu daya hadisin na Imam ahmad ne shi ma wanda ya fitar da shi da sanadin sa ga abdullahi dan abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ash-shuhada ala bariki naharin bi babil janna shahidai suna bakin wata korama a kofa aljanna fi ƙubbatin khadara a bakin korama kuma akwai wata ƙubba koriya kamar ruwa yana wucewa to an yi ƙubba kuma iskar ruwan nan tana bukas suna cikin ƙubba ɗin nan wato bukka iska tana bugan su ya kharuju alaihi rizqu min aljannati bukratan wa ashiya abincin sai yana fito musu daga aljanna safiya da yamma wai wanda in suna son haka kenan ba sa so duk inda suke so dai dan aljanna haka za a yi masa to batun safiya da da yamman nan ana nufin dare da rana da shi ne wasu ka tafi akan a eh, dare da rana wasu ka tafi akan a ah, ai aljanna babu ba dare da rana a ah, duk aljanna haske ce kawai haske ce baki daya sai dai shi dan aljanna in yana so a yi ga kamar irin na duniya cewa kai dare ai a duniya muna ganin dare ina ma za mu ga dare to sai a nuna masa sai yi ga dare tunda da yana sha'awa amma ba haka ba kawai haske ne shi ne kamar ibn jarir yake tafiya a kan cewa laisa fil jannati laylun babu wani dare a aljanna hun fi nurin abadan suna cikin haske har abada amma wala bi ƙidarun laili wanda ha suna da lokaci gwargwadon daren da wuni wa ya'rifuna bi gidarin layli biyar irqa'il hujub wa ighlaqil suna gane gwargwadon dare da sakin labulaye da kuma ainihin rufe kofofi shi da za su gane dare yayi suna gane rana da daga ko labulaye da kuma daga mai ainihin kofofi shi ne za su gane amma ba haka ba haske ne ainihin kodoshi wannan shi ne ra'ayi shi ma hassan albasari da ya ambaci kofofin aljanna yace a ce abuwabu yura zahiruha min ha kofofi ne da ake ganin cikinta ta bayanta kamar da ya gilashin da ake na zamani shige ka zance ba zan ce kamar ba da matakallama watakallama fatahamhama in fatihi wangiliki wata wani ya motsa bakinsa yana nufin ta bude sai ta bude ba sai ya kama hannu ya ce ta bude ba kare kamar remote dai yanzu ko kuma kamar yadda zaki dan shafa abu a jiki ko sai ta buɗe ko kuma kamar yadda ta kai ci gaba ya kawo yanzu wani sautin ka za a ɗauka akan makullin ka in ka gaya mata wannan sautin ta fahimta shi kenan ta buɗe in ka gaya mata ta rufe ta rufe duk technology ya zo da wayannan abubuwa a yanzu ko duk kwatankwaci ne dai na shigen irin abin da yan aljanna za su samu amma wane wannan da muke gani a nan duniya Allah ta'ala tilkal jannatu waccan aljanna kenan wanda aka yi bayaninta aljanna kenan Allah ce nurisu min ibadina man kana taqiyya nurisu muke gadar da man kana taqiyan wanda ya zama mai jin tsoron Allah mai taka tsantsan da dokokin Allah min ibadina daga bayan wanda ya zama yana kiyaye dokokin Allah yana taka tsantsan da su to su za mu shine za mu wa da wa. to shine ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi bayanin yanayin gadawar da kuma wacce za a gada musu din kamar yadda ya ce kada aflahal mu'minun allazina fi wa khashi'un ijero ijero sai ce ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa mai khalid to me yasa aka kira su za su yi gado yan aljanna saboda gidajen da yan wuta suka bari domin kowa yana da gida a wuta yana da gida a aljanna to wanda aka rubuta masa kafirci aka rubuta masa kafirci cewa kuma ba zai zuwa ba zai shigo aljanna ba zai dawo a wuta to yan aljanna su ne za su gaji waɗannan gidajen nasu shi ne sa aka kira su alwarithun masu gado alladhina yarithuna al-firdaus wanda za su gaji gidajen jannatul firdaus hum fiha khaliduna kuma suna masu dawama a ciki Allah subhanahu wataala ya samu a cikin su وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما نتنزل بابا سوكا إلا بأمر ربك سيد أمرنا أبنجدك له ما بين أيدينا ما بين أيدينا أبن ديك غمم له ناسني وما خلفنا أبن ديك بايم ناسني أبن ديك غمم shine lahira na Allah ne abin da yake bayan mu wanda muka bari shine duniya ta Allah ce amma bai da zalika abin da yake tsakanin wannan rayuwar barzahu ta kabari ta Allah ce ko kuma lahuma bai da idina abin da yake gabanmu shine kafin a yi busa eh, abin da yake gaba abin da zai biyo bayan busa shine tashin alkiyama har zuwa shiga aljanna amma kalfana da abin da yake bayan mu shine kafin a yi busa amma bai da zalika da abin da yake tsakanin busa guda biyu wanda shine shekara arba'in duk da Allah ba shi yake tafiyar da shi amma ka na rabuka da siya ubangijinka bai zama mai mantuwa ba rabu samawa ti wal arshi da ubangijin samawa ti wal arzi wa ma bai na huma fa'abudu wa stabil ni ibadati hal ta'lamu lahu samiya rabu samawa ti shi ne ubangijin samai ma'ana mai tafiyar da su shi ne rabu shi ya halicce su kuma yake tafiyar da su rana da take fitowa daga sama shi yake tafiyar da ita ya fito da ita ya haɗar da ita wata ya fito da shi ya haɗar da shi shawaran taurari ya fito da su ya haɗar da su giragizai da muke gani ya fito da su ya kai su inda yake so ya saukar da su duk shi ne ubangijinsu su ardi da ƙasa ruwayen da suke ciki da duwatsun da suke ciki da mu da muke ciki da dabbobin da suke ciki da aljanun da suke ciki da shauran da halitta da suke ciki duk shi ne rabu ɗinsu shi yake tafiyar da su amma bai noma da abin da yake tsakaninsu to tun da shi ne da waɗannan fa'abudu ka bauta masa don ya cancanta wasu tsabir li'ibadatin ka matuƙar haƙurƙurtar da kanka ga bautar Allah ta baraka wa ta'ala ko mai wahala ballantana bai ɗora mana abin da ba za mu iya ba. hal alamu lahu samiyya ko ka san wani kwatankwaci lahu ga ubangiji wanda shi ne ya sambaye kasai akwai shi wanda ya kama da Allah cikin halittarsa da ayyukansa babu to cewa lahu ma baina aidi ma ba na tanazzalu illa bi amrin ba babu sauka sai da umarnin ubangijinka an samu ruwaya wanda imamul bukhari ma ya fitar da ita cewa jibrilu ne ya yi jinkiri baya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci gane ko to maza Allah ya samu damuwa a rashin juwansa to da ya zo sai ya ce ya muhammad sai maza Allah sallallahu alaihi ya ce da shi me ya faru ba ka saukan mana ne eh? me ya faru ba ka zuwa mana ne shi ne mala'ika jibrilu ah, za mu iya cewa ko kuma ce Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar da wannan aya cewa ba na tanazzalu illa bi amrin rabbi mujahid ya ce mala'ika jibril ya tsaya ainihin kwana goma sha biyu baya zuwa manzan Allah wasu ka ce bai kai ba to da ya zo sai manzon ce ya jibril laqad rifta alayya kayi jinkiri gabar zuwa mu hatta zanna al da kullu dhanni al-mushrikai suka yi ta wani munanan zato cewa ubangiji na ya ƙi ne ubangiji na ya watsar da ni ma yanzu ma ɗan aiken nasa baya zuwa eh, to shine sai Allah ya saukar da wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik malaika jibril ya ce a ah, ai ba haka muke zuwa kawai ba ba mu muke sa kanmu mu zo ba ba ma zuwa sai da umarnin ubangiji in kaga mun zo to Allah ne tabaraka wa ta'ala ya turo mu ainihin mu zo gurinka to ne yana daga cikin dalilin ainihin sauka wannan aya da aka cewa ma kana rabbuka da siya ubangijinka bai zama mai mantuwa wai ba ya manta da kai bane da mala'ika jibril baya zuwa ba ubangiji ya bai manta da kai ba yana sanar da kai wataƙila akwai wata hikima da ta sa aka samu wannan jinkirin to sai zama daidai da sanda kafirai suka ce ubangiji ya kiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya watsar da shi wasu wanda suratu duha ta sauka da sababin wannan ko wadduha wallali za su ja ma aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai baka ba wa ba kala kuma ba ya ƙi ka ba ne shi sa ga ah, wanda ya jawo kuma mala'ika jibril ba ya zuwa ah, a yana son ka ubangijin kuma ba ya baka ba ne a ah, wani dalili daidai <coughs> ya sami ainihin bai yi aiki a wannan ainihin tsakanin shi sa aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa'am cewa tun da ubangiji yana shi ne mahalicin sammai daga sai kuma yana sane da kai to kai masa bauta kuma kai hakuri kan wannan bauta ɗin wannan shi ka gaya amma mu ake nufi da ita domin adam sallallahu alaihi wasallam bai taɓa manta da ubangiji sa bai taɓa shagala ga barin sa masa ba haka mu ne ake gayawa cewa kada mu zama masu shagala ga barin bauta ubangiji na'am ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا ويقول الإنسان mutum yana faɗa a idza ma mitu wai yanzu idan na mutu la sawfa ukhraju za a sake fito da ni ina da rai kenan a sake raya ni in sake fitowa kai yana nufin kafiri wannan awala insan to shi insan ɗin can da yake wannan kokwantan yake